jahilci shi ke da laifi mutumin da ya da jahilci shi ma yana da laifi don me yasa yake koya amma mutumin da yake da kuskure ya san cewa a riwaya ta wars ana cewa sabbihisma rabbika la'ala allazi khalaqa fa sawwa ya san haka amma sai yazo isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wato ya karanta wucin ayar farko da ruwaya ta haf aya ta biyu da ruwaya ta wasu bisa ga kuskure baki ne ya ɗauke shi tun tuban harshe to wannan babu laifi amma da danganci ya zama laifi da jahilci da kuma ya zama me yasa bai je koya ba dan me zai tsaya da jahilci dan me bai je ta koya ba sai ta ta takuda alqur'ani ai bai kamata ba to akram kallahu kaman idan a sallah ce ko ta nafila ko ta farilla yana rusa sallah wannan wannan raka'ar da hafs wannan raka'ar kuma da warshi wannan babu laifi a takuɗa ne lokaci guda shi ne kuskure amma wannan raka'a ta farko na yi da ruwaya ta hafs raka'a ta biyu na yi da ruwaya ta warsu ban yi laifi ba amma wa lokaci guda shi ne kuskure sai tambaya ta gaba ruwa ta ce to shin Allah ga ta malam kai magana akan askar gira yace to shin zai yiwu ga wacce take da gira da yawa ta dan gyara saboda kashin gidan yayi yawa kwarai an ba ta izini da gyara kuma ba damar gyara wannan tambaya ce mai muhimmanci duk wanda take da gashin gira wanda ya wuce al'ada ya wuce yadda aka saba gani to babu laifi ta rage shi dan zai cutar da ita amma wadda take da daidai da na kowa ita kuma sai ta ce dan saboda ado sai ta kankare to wannan ita ce la'anta ta hau kanta ai kamar matsala ce alal khalid maza Allah ya ce a tsayar da gemu kuma ya ce aske gemu haramun ne ya nuna aske gemu haramun ne an fahimta ta cikin hadisansa to sai gemu sai fito wa mace to sai ta yi ga wani ya saba al'ada to amma dukkan masu suke gemu kila cikin dubu ka samu daya kila tarihi ka taba ganin guda daya a ka kila ma baka taba gani ba ka taba ji an faɗa to kaga wannan idan ya fito ai za ta aske idan idan ta aske sai mu ce ta saba sunnar manzon Allah wannan ya wuce al'ada don abin da ya wuce al'ada babu yadda za a yi da shi ina fata an fahimta ha ko mutumin da haƙoransa za su cutar da shi akwai wanda haƙoransa sun yi girma da yawa ya wuce girman da aka saba gani ta yadda za su cutar da shi sai ya je asibiti aka rage girmansu ba wai don ya yi shirya ba don a rage girmansu ya ɗan ji gudanar da rayuwarsa wannan babu laifi a kai don wannan yana cikin abin da yake an ba da uzuri a kai haka mutumin da ɗan yatsa na shida ya fito masa kowa ɗan yatsa biyar gare shi to shi sai zama cindo yana ɗan yatsa da shida kaga ba daɗi to sai je aka yanke masa asibiti wannan babu laifi amma haka kawai ya je a cire wannan dan yatsa kawai ya ce shi wani style ne na gayu na zamani ya fito da shi zai je a cire masa dan yatsa ya zama mai dan yatsa hudu to kaga wannan ya zama tagayyul khalqin lahi musanya halittar Allah wanda bai halatta wato duk abin da yake ba bai saba faruwa ba sai ya faru dan mutum yayi tasarrufi cikin sa baya cikin tagayyul khalqin lahi amma abin da yake ya saba faruwa sai ka zo kai yadda ba haka ba to shine kuskure sai tambaya ta gaba ita tana cewa wajen Allah ya gafarta malam wajen bin iyaye da aka ce yara su bi iyayensu ya'ya su bi iyayensu muddin duk abin da suka umurce su da shi dole ne su bi sai dai in shirka ne to shine nan ne ba za su bi ba to a shirkan aka toge kawai aka makalla ko kuma duk wani abu wanda ya saba dokar musulunci to shi kenan an umurce su kar su yi biya ba wai shirka ce kadai ba dukkan abin da yake saban Allah ne bai halatta ba shirka kamar a je a bauta wa Allah wannan da ba amma idan uwa ta zo ta ce yadda ta sha giya ko uba ya ce ɗansa ya sha giya kaga wannan abin kai shirka ba sai mu da tunda ba shirka bane ya halatta ya sha bai halatta ba ko ba ce ya sha ba je ka so min giya sai ce ba ba zan je ba saboda bai halatta ba a sha giya ko ba zan yi ta'awuni alal ismul udwan amma dukkan aikin sabo bai halatta ba ba wai sai shirka kaɗai ba sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya gata malam menene hukuncin zuwa ta'aziyar mutumin da ya kashe kansa bari in tambaye ku wanda ya kashe kansa musulmi ne ko kafiri ne wace ce ta ce musulmi ne wace ce ta ce kafiri ne ya ki da hannu kuma kika sauke ba wanda ya kashe kansa musulmi ne ba kafiri bane ba musulmi ne mai sabo ba za ta ya kafirta ba musulmi ne mai sabo ba kafiri bane ya kamata ku ɗauki wannan a matsayin ka'ida yanzu idan mutum ya kashe wani ba shi ya kashe ba sai ya kashe wani kisan kai da ya kashe wani shikenan ya fitar da musulunci tunda ya kisan kai to bai ban mace tsakanin wancan ran da ya kashe da ransa kuma shi duk ba rai ɗaya bane ba rai ɗaya ne to ta yaya a cikin zama musulmi ne ya zama kafiri ku fahimta cewa kasancewar mutum ya kashe kansa ba kafiri bane musulmi ne sai dai musulmi mai safo musulmi mai mummunan laifi mai babban zunubi to musulmi mai babban zunubi ya halatta a roƙa masa gabara ko bai halatta ba ya halatta in ka tabbatar da musuluncin mutum to dole ka tabbatar da halatta yi masa addu'a da roƙa masa gafara in ko ka ce ba za a yi masa addu'a ba za a roƙa masa gafara ba to wannan ya nuna shi ba musulmi bane ba duk musulmi komin sabansa ya halatta a roƙa masa gafara amma idan mutum kafiri ne ba za a roƙa masa gafara ba kun fahimci wannan to sai mu dawo mu ce mutumin da ya mutu da mummunan sako halal ne a roƙa masa gafara kun ga ba ce aka wajibi ba halal ne a roƙa masa gafara yi masa sallah roƙon gafara ne zuwa yi wa ƴan uwansa ta'aziyya a ciki akwai bangare na lallashin su da kuma roƙon gafara a gare su ashe ya halatta dan an yi to sai dai abinda malamai suke cewa shine dukkan mutumin da ya kashe kansa ko kuma ya mutu akan wani mummunan aiki to ba za manyan mutane kamar manyan malamai mashahurai da ake gani da mutunci ba za su zo wajen yi masa sallah ba za su zo wajen a ɗauki gawarsa a je abin ne da su ba ba ma za su zo wajen ta'aziyar ba sai a har haɗo waɗansu mutane irin yan kwaya kwaya irin area boys na zo su yi sahu sai ba mu iya sallar ba a ce ku fara daga yau ko da ba su iya sallar gawar ba amfanin wannan dan ya zama gargadi ga mai laifi irin nashi nan gaba kar wani ya sake su malaman in za su yi masa addu'a sai su yi masa asirri a gida wani Allah ji kansa ya Allah ka ji kanwa ne amma a fili ba za su yi su ba me hikimar haka da'awa saboda idan mutum ya zo yana fasikanci yana barna kuma ya zo ya mutu a ga manyan malamai duk an zo wajen su ɗauka da adu suna wani ma yana kuka na munafunci da rauni abinda wannan ke nuna wa je duk mai wannan barnar yi ta yi malamai sun roƙa masa gafara ko ma kira abin ba laifi kira tunda malamai sun tabbatar da shi amma a ce malam zo ka je ce ba zan je ba sai nisa ce ah, mutumin da yake ya mutu yana shan giya dan me zan je in yi masa mutumin da aka ce buguwa ya ja mota mota ta kubuce ta fada rami ya mutu dan me zan je ni ba zan je ba sai dai ku ina fata an fahimta to wannan yana ɗaya daga cikin abin da inda malamai za su ɗauke shi salori ne tarbiyyar mutane tarbiyyar mutane wato harkar aure da harkar mutuwa suna da tasiri wajen gyara al'umma in an yi su yadda musulunci ce yanzu maza Allah ce za a takun mantar nuna dina huwa kun kahu ku zo duk wanda ya zo yake neman yarku in kun yarda da addininsa kaga abu na farko kenan wa khuluquhu kun yarda da halayyarsa ɗabi'u fa zawujuhu to ku bashi to shikenan sai mutum ya zo gashi da kuɗi gashi da mukami gashi da motoci yana cikin manyan mala'un gari amma ba ya da addini ba a ganin shi a juma'a ba a ganin shi a sallar jam'i ba a ganin shi cikin dukkan wani wuri na alkhairi ko wa'azi ko menene amma dukkan wasan football wasan hoki wasan volleyball lawn tennis dukkan wani shirme daga nan sai ya tashi ya tafi Abuja ya tafi waje ya tafi duk ya yayi kwatsam sai ya zo neman aure wajen ka Alhaji Salih wajen Malam Sa'idu to kaga a nan gurin ne Allah zai ba mu jarrabawa ko dai mu ga kudin sa mu ga irin mu za ta huta za ta huta daki sai ta zaba a gidan dakuna barkatai waɗansu mutane su kwana waɗansu aljanu su kwana domin duk ɗakin da yake ba a kwana aljanu suke kwana haka hadisi ya nuna ko shimfiɗa ta zanto additional shimfiɗa a cikin ɗaki aljanu suke kwanciya a kai idan shimfiɗa ta karuwa ɗaki wanda take empty kamata a nan da yan ba haka ba kun yi wa aljan shimfiɗa haka manzo Allah nuna cikin hadisi to ballan tara karin kuna bi da to kaga anan jarrabawa ce imma da a ce eh, to ai ba komai Allah sanya alheri kaza kaza da abin da ya kawo shi kenan da ya auren masa wannan abin da aka yi masa an karyawa talakan da yake tsoron Allah zuciya zai ta cewa sai ina da kuɗi za a biki masa dan ni na zo an hana ni ga wancan yanzu an bashi amma yana zuwa da dukiyar shi da komai aka ce a dukiyar ka ce muke da walawala walakin walakin ba mu sai da kai ka same ta ba mai dabarun mu za mu iya baka irin ba ko kuma a'a mun ji labarin kai mashayi ne ko kai maneman mata ne ko kai kaza ne aka kidaya masa laifukan da an san laifinsa ko kai mai saba alƙawari ko kai wato baka da zumunci duk dangin ka ka abin da su dan me za mu baka irin mu muna son mu aurar da irin gida inda ake zumunci ko kai baka zuwa sallar dabi mun tambaye limamin masallacin juma'ar da ke dab da gidanka yace shi a tarihi bai taba ganin ka a sahun gaba ko a nabi ko na uku ba tunda baka sallar dan me za mu baka irin sai dai ka je ka nema a wani idan can unguwar ma haka can unguwar ma haka washe gari ina za shi da ita shi masallaci wallahi sai ya tafi masallaci ya yi sallah kun ga an an tarbiyyanci mutane ko kuma ya zo mutuwa kwatsam duk makwabtan shi a gaba babu wanda ya je cikin mutanen kirki ba malam ba liman ba kaza me yasa ba ku je ba ce a ba dan giya bane ba dan bai zamu je wani taziyar sa shi ne ba tsohon gwamna tsohon minista tsohon shugaban kasa tsohon waye ko ma tsohon wace tsiya ne dai mu dai ba za mu ji mutun da baya sallah baya abin nan dan giya ne kaza kaza shikenan aga an ki zuwa gobe wani mai irin wannan halin ya zai sai ya daina dan yana jin tsoron kare zo shi ma ya mutu a ki zuwa to amma gaba ɗaya ba ma wannan illa man rahimu rabbuk dan haka aure da mutuwa waɗansu ababai ne da suke faruwa a cikin rayuwa ko ba a irawa babu su to kuma hanyoyi na ai tarbiyyanci mutane a kansu mutuwa fa ba wani abu kawai ka ki zuwa sallarsa ka ki zuwa ta'aziyya ka ki zuwa komai ko kuma baka je sallah ba baka je ba je makabarta da kai ba sai da aka dawo ka zo ka same su a tsaye mahalan ashe wani ya rasu to Allah sarki to Allah ba ku hakuri Allah ba ku hakuri shi baka ce Allah jikansa ba su kuke ba hakuri dabara kai alhaji ba baka sai Allah ji kansa ba Allah ba ku hakuri ko da abin ya shafa kenan ma'ana wannan sai ya karya zuciya duk mai sako sai ga cewa gara ya daina duk wata mai sako sai ta ga cewa gara ta daina amma yanzu mutane suna mu'amala ne ta hanyar dukiya ta hanyar kuɗi duk wanda yake da mukami sai ga cewa lallashin sa ake ba a san ma abin nan da sauransu to wannan kuma shi ya lalata al'umma gaba shi ya wargaza al'umma dan haka mutumin da ya kashe kansa ko shakka babu musulmai za su yi masa sallah su yi masa ta'azi su je su binne shi amma kar a ga manyan mutane a wajen kar a ga mutanen kirki a wajen a ji har haɗo irin yara irin area boys din nan har haɗo su zo su yi sahu su yi masa sallah ko da nan za su fara sallar ga san yawancin su ba su iya sallah musamman kuma sallar gawa ai tsoro ma ake ji sai ku fara daga yau a ga kawai yan kwaya su ne a sahun gaba da na biyu da na uku limamin ma cikakken dan kwaya a kaga ko shakka babu wannan an yi wa'azi ga mutum ba wanda zai yadda ya mutu a sashi wannan halin ko ya dan uwan sai mutu a sashi a wannan sai ga a ah, to in haka ne bari in hana dan uwana aikin sa bari in hana dana bari saboda kare mutu shi ma a yi masa haka so alhamdulillah a zan dan muku wata matashiya game da maganar da malam yi game da gado wanda in an yi samu extra shimfiɗa wadda ba a kwana a kai to malam ya ce shaydan ne ya ce kwana ya ce haka annabi sallallahu alaihi ya ce. to ko da yake abin ya ɗan ragu yanzu kan makalla amma a da a ɗakin amarya dole ne kawai musamman a nan ƙasan dole ne kawai a samu gado wanda shi ba namiji ba ne ita ma nata na ado ne kawai ba wanda zai zauna amma daga shi yadda kai ba kai saka hau ba idan ba turmi aka dora maka sai dan an dora maka turmi to ashe kun ji ga yadda abin yake da hadisi da sosai ko saboda haka ko da miji ina da turaka wannan kanin da aka kawo muke mai silba ki dinga kwanciyan ko da rana haka akai ko a kwantar da yaro ko haka kar ku yadda ku yi shi a ta shi kai kai ku tashi kar ku bata min shimfiɗa an aje shi ado kawai to gashi mun samu wata fa'ida da a wajen malam Allah ya sa mu iya to sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ga ta malam a menene hukuncin matar da ta tafi sallar idi ba da izinin mijinta ba don akwai wasu mata wanda na sani sun tafi idi ba tare da izinin mijinsu ba kuma an sake su saboda haka wannan kuskure ne duk inda mace za ta fita dole sai ta nemi izinin mijinta amma shi kuma mijin idan har ya samu tabbas in masallaci ta je ai wannan ba ta yi laifin da ya kai saki ba kuskure ne shi kuma so biyan da sun yi kuskure idan ya kuskure ya tafi ba ta nemi izinin sa ba dan da kaida dole sai mace ta nemi izini za ta fita shi kuma ya kuskure ta je masallaci ya sake ta to ina ke so ta je kenan ba masallaci ba wannan ba daidai bane ba sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa wai Allah ya ga malam wai a gaskiya ne ka yi sanarwa cewa duk matar da ta sa a tamfakar ta zauna a sahun gaba ko a saho na biyu amma da hijabinta da kuma socks a kafanta amma ta sa a tamfa wai gaskiya ne kan faɗa haka eh to ba zan iya tuno ranar da na faɗi wannan ba in na yi sanarwa kan ai yawanci na kan sanar ne tsakanina da ku haka ko eh, eh. ban sani ba ko na faɗa na manta in dai an sanya a tamfadin to kamata ya dora hijabi sai a rufe ta ko ina abin da ya kamata na'am sai tambaya ta gaba irwa tana cewa shin Allah ga ta malam menene hukuncin a ni ne mijina ba bai iya karatun fatiha ba akwai kuskure a karatun fatihan shi to shi kenan sai aka ce mana idan fatiha bata inganta ba babu sallah sosai nake cewa ya dinga sai ina dan karatun fatiya na idan a daki na ina dan karatu yadda mutum ne to sai ya ce a'a wani irin sallah ne wannan mata ana karatu a boye ke na ke kina karatu a zarari wani irin abu ne wannan kaza kaza kaza sai na ce a'a ai matan ba a ce su yi fiye da abin yadda dai wani da kusa in ba mutum ya zo kusa ba ba zai ji ba ai ba da to ai akwai sirri akwai kuma bayyanawa eh sirri ma ba a haramta ba kaɗan fito da shi kaɗan to a kan haka ɗin zai na a karamukan la sai na ce zo in koya mishi fatiha haɗin kai na fito sarari in koya mishi fatin sai ce to wani karatun ce ga irin sallan da kike ma ni manna na yi in sai ta faɗa da wata karamin la ya aika mata ce fatiyan a gaskiya ba za ta karɓi ba sallan Allah ko matsala kan ga dukkan mutumin da baya da fatiha baya da sallah abin da zaki kokari ya sani ya ji daga bakin da ba naki ba cewa in mutum baya da fatiha baya da sallah sannan ya fahimta cewa fatiha safi ba ta yi ba sai ki faɗa masa wannan a fili cewa gaskiya abin da sa kake ga wani lokaci kamar ina bayyanawa ina jin kamar a cikin fatihar ka ko kuskure ko kuma ni da nake kuskuren ji ban sani ba amma dai a wuri kaza kamar kaza kake cewa shi kuma kamata ya ace kaza sai dai kuma babu laifi ka iya tambayar wani malami da ka yadda da shi wanda kake ganin cewa kila ya bayyana maka abin yadda yake ma'ana dai ta wata hanya ta dabara da zaki masa ke kika fa kowa sanin mijinki akwai mazajen da suke masu saukin kai dan matarsa ta ce masa kaza ba damuwa zai iya fahimta akwai wanda suke masu taurin kai shi bai yadda matarsa tafi shi ta kowace hanya ba shi ne yake sama da ita ta kowace hanya to ya danganta dai shi mijin nake yadda yake in yana da saurin fahimta sannan in dama mutum ne wanda yake da sha'awar addini yana da commitment wajen addini to sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya kamala ni ne na haihu har na kai arba'in amma kuma wani lokaci sai in ga jini ya zo lokaci kaɗan kuma sai in ga babu na ɗauko azumi in na gan shi kaɗan kuma shi kenan azumi na ya kari kuma shi kenan gobe jibi na ɗauka in kai ta kuma in gani haka yana da nuna bayan kwana arba'in a'a idan an yi kwana arba'in fa jinin biki ya riga ya kare jinin biki manzan Allah ya nuna kwana arba'in ne yake yayin da kika kira yau kwanan ki arba'in da haihuwa to kin riga kin fita daga biki ko da kin ga wani jini ya zo to ba na biki bane ba wannan shine zance mafi inganci akwai malaman da suke nuna cewa jinin biki na kaiwa kwana 60 amma magana ce ba mai karfi ba ba ta da dalili da yake karfafa ta cikin qur'ani ko hadisi abinda hadisi ya nuna shine kwana arba'in da haka abin da ya biyo bayan kwana arba'in wannan ba zai zama wato jinin biki ba sai takarda ta gaba yar uwar ce Allah ga ta malam don Allah a karanta min wannan takardan ta ce Allah ga ta malam ni ne duk lokacin da muka zo saɓani da mijina sai ce ke ni na gaji da halinki na sake ki gobe jibi aka sake kawo saɓani ke na gaje da zalunci na sake ki ga ta ji haka to akara makalla an yi har fiye da uku to sai ta ce to yanzu ita shikan nan ya kai uku da ta ji ta yi bayani sai aka ce mata wane ne yake ji akwai mutum a lokacin da ta ce aka ce a'a aka ce a'a idan mutum idan ba kowa tsakanin ku kuma ba takarda to shi kenan ko sau da yake ci kar makalla ya abin a kira wuce za a yi a ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron tsayawa gaban su ranar tashin kiyama ka ji tsoron wuta ka yi kaza duk ayoyin da za a firgita shi a firgita shi a faɗa masa haka ta faru ko bata faru ba idan ya ce ya ji tsoron Allah ya nuna ta faru ga saki ya zama guda uku kenan ba za ta koma ba idan ko ya ce a ni ƙarya take mun sai mu kyale shi da Allah Allahu akbar ba za mu ce ba matarsa ba ce ba kyale su ta ne idan an je lahira ubangiji ta Allah zai masa hisabi gurgurdan abin da shine gaskiyar da shi Allah ya sani mu mutane muna hukunci ne da abin da yake zahiri tunda bamu san gaibu ba bamu san batini ba jinta baya wadatar da mu har sai in shi ya yi itirafi da kansa inda a ce akwai wani a tsakiya da ya ji ta zo ta ce mijinta ya sake ta zo ce bai sake ta ba sai aka wake wajen aka ce wane wane haka ne ce kwarai na ji da kunne na to kaga tabbas tsakiya ta amma in daga shi sai ita ne kullum shi za a gaskata ba ita ba ina fata an fahimta da haka a nan gurin kirawo su za a haɗa shi da Allah a yi masa bayani ya ji sosai da sosai in ya kafi akan cewa in shi haka ne gaskiya shi bai suke ta shi ke sai mu kyale shi tsakanin shi da Allah ne sai tambaya ta gaba yar uwa tace Allah ga ta malan kai wa mu ɗan uwa mata gargadi yace yanzu sun fito da wani hikima wai idan mutum zai aure mace za ta yi aure sai ta je a yi mata allura na kin haihuwa kafin a daura aure shi kenan kuma an ɗaura auren ba za ta gaya wa mijin cewa to ni ba akwai allura a jikina ko na shekara kaza ko na kaza kaza ko kuma gashi gashi ba shi kenan sai ta zama shi ko mutumin yana yau ko zai haihu yana neman haihuwa alhali ita kuma tana da allura ko ba ta gaya miki ba shin yaya wannan yake to saboda bai suke yin wani ya kamata mu san me hikimar yin allura me hikimar kenan alika ka gane eh, hikimar eh, waɗansu akramaka Allah suna yin haka ne musamman in ƴan mata ne ba sa so daga zuwa shekara ɗaya biyu kawai a ce mutum ya haihu kuma yana ta fama da jego ko kuma idan sun je na ɗaya kenan na biyu kuma ko idan suka je abin da suke zato a waje in sun gaba haka bane a gida sai ta yi kwana kuma kaga zaman su ba zai hana ba zai sa an samu yaro kuma ta dinga cewa wayo dana wayo dana ni dama wannan abin da bi shi ne tsammani amma na jira in ji ko kai ma kila shi kake tsammani Allah shi kyauta wannan sabawa Allah ne saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin ita kanta haihuwa din tana ɗaya daga cikin manufofi na yin aure sannan kuma ɗaya ce daga cikin manufofin ci gaba da ɗorewar ɗan adam a ban ƙasa domin inda a ce yanzu nan garin maiduguri a samu shekara cur ba wata mace ta haihu to idan ka fita titi sai kaga gari ya yi sarari saboda mutane za su yi ta mutuwa ba waɗanda suke replacing dinsu wani na mutuwa wani baya mai gurbinsa Allah kuma ya sanya sunnarsa a cikin rayuwa a cikin mu mutane da dabbobi da tsuntsaye da halittun ruwa da na waje mu zanto khala'is masu halifantar juna in babu haihuwa babu yadda za a kowace halitta ta dore a ban kasa ko da masu bincike kan dabbobi idan sai ga wata halitta wadda yake irinta sun yi kaɗan a duniya sai su yi ƙoƙarin tara su a wuri guda su yi ta sa suna ta haihuwa don kasu ƙare saboda haka mutumin da baya son haihuwa ko wanda ba ta son haihuwa na farko dai ta tana kin abinda manzon Allah yake so shi manzon Allah na son a haihuke kuma kina kin haka kin ga kina fito na fito da irada din manzon Allah na ɗaya kenan kuma kin zama abokiyar adawar dan adam dan kina da manufar kin hana dan adam dorewa a bankasa dan in ba haihuwa dan adam ba zai dore a bankasa shi miji tun farko menene dalilin da yasa har biki gamsu da shi ba ni ina ganin yaso da dama wato mukan ha'inci juna da yawa za ki zo kina son miji akwai lokacin da kawai miji kike so kowane iri to idan kina son miji kowane iri to shine kike da matsala amma in kina son miji wanda yake mai halayya ta gari to ba ki da matsala mai halayya ta gari in ya zauna da ke zai zauna da ke cikin amana in kun rabu ko ba zai ci mutunci ki ba amma wanda baya da halayya ta gari in kuna zaune kuna zaune cikin wahala in ya rabu da ke mako bisa ga rashin mutunci za ku rabu da shi to dan haka dai gaskiya wannan bai kamata ba kamata ya dai ki bi diddigi shi wanda zaki aura din ki gama fahimtar cewa mutumin kirki ne sai ki kyautata masa zato akan haka kuma tun lokacin da mutane suke son su yi aure tsakaninsu miji ke son ya auri mace tun lokacin ya kamata zantukan da za su rinka yi da juna su zama akwai gaske da yawa a cikinsu sama da su zama gangan domin idan suka zanto gangan sai zanto kawai suna musayar zantuka ne na soyayya shi yana tunanin menene abin da za ta ji daɗi in faɗa mata ko in rubuta mata ita ma tana tunanin me za ta faɗa ya ji daɗi ta faɗa masa ko ta rubuta mishi wani lokacin har arau na kalmomi ake yi idan ita ba ta da surutu da yawa sai ta ari kalmomi daga wajen kawayenta kun ga wannan abin da ta rubuta ba da reality ba da hakika ma'ana abin da shi tun da shi haka yake so ya ji bari a faɗa masa shi amma ita a tsakankaninta da Allah ba haka bane tsakaninta da Allah ko shi din ya ga cewa kila haka ne idan na faɗa zan ruɗa ta za ta kiɗimu za ta zautu a kaina to shi ma kaga babu gaske a cikin wannan to lokacin da ake maganganun aure dole akwai maganin soyayya ba za ka raba aure da maganin soyayya ba to kuma dole akwai bayanin salon rayuwar da kowa ke da sha'awa tsakanin shi da juna kai kana faɗin menene manufofinka a rayuwa irin abin da kake so da wanda baka so da kuma yadda kake son ka ga matarka ita ma tana faɗa a cikin wannan faɗar za ka tabbatar tana da wannan duka ko ba ta da su duka ita ma za ta ga tana da shi ta samu duk abin da take so a wajenka ko ba ta samu duka ba a nan gurin ne idan kana son abu goma sai ka samu guda biyar a wurin mace to ka samu matar aure ne a fahimta ta haka kuma in kina son abu goma sai kika samu biyar a wajensa to kin samu mijin aure ke ce za ki sa ya zai ƙara so miki biyar ɗin suna biyar su zama shida bakwai a hankali a hankali shi ma shi zai sa ta karasa saura amma fa babu yadda za a zo wata rana ka ce mata ta ɗari bisa ɗari ta ƙayatar da ni ba zai yiwu ba ko ita ta ce ɗari bisa ɗari mijina ya ƙayatar da ni ba zai yiwu ba duk wanda ya kalli ɗan adam kallo uku sai ya ga cewa wuri kaza da zai yi kaza komai na da shi in banda kaza da ya zama kaza ko kaza da ya zama kaza wata ma ita ma haka duk wanda ya kalli ta ce komai ya ji in banda kaza da ya zama kaza wannan haka rayuwa take dan ba kai kai da kanka ba haka Allah ya rayuwar sunanta jarabawa وجعلنا بعضكم لبعض fitina. A من mun sanya sashin ku su zanto جربا ko jarraba ga sashi yayin da kake nama abu goma a wajen mace to sai ka kasa gida biyu mafiya muhimmanci sannan kuma kashi na biyu masu muhimmanci a cikin rukunin mafiya muhimmanci ka samu guda uku a cikin rukunin masu bi musu wajen muhimmanci ka samu biyu ko uku shikenan ka samu matar aure amma a cikin mafiya muhimmanci ila ɗaya kawai ka samu to wannan ba zan ka shawaran ka aure ta da ina baka shawaran ka aure ta ma lokacin za ka sake ta kuma ba za ka bani shawara ba wannan shi ne gaskiyar labari amma duk mutumin da yake neman abu ya samu rabi ko sama da rabi yana iya hakura da sauran haka dan adam ya kamata ya zama in yana da wayo a cikin rayuwa duk abin da nake so na samu rabi ko ya kamata in hakura da sauran ya kamata kuma ita ma in yi mata adalci ai ita ma ba duka ta samu a wajena ba ba duka ta samu ina jin na taɓa baku labarin wani alhaji kalu ko kai ne na faɗa da dai na taɓa baku labarin wani malamin mu ne mun je kai masa ziyara a madina sai yake tsokanar mu waye mai aure waye goro don ana tattauna sai wani abokin mu duk ya fi mai girman jiki za ka ce ai shine baya da aure sai malamin tambaye shi me yasa baka aure ba har yanzu sai ce gaskiya shi bai samu matar da ta cika sharuɗansa ba sai malami ce kana da sharuɗa kana da wasu conditions da sai an cika ya ce kwarai da gaske sai malamin ya zaro takarda da biro daga cikin durowa ɗansa ya ce faɗi na ɗaya sai malamin ya rubuta na biyu ya rubuta na uku har aka je na goma ya sai ka samu wadda cika wannan za ka yi aure ya ce eh, ya ce to ba za ka yi aure ba har abada ya ce saboda me ya ce ah ita ma tana da sharuɗa ita ma tana da sharuɗa wanda kai ma kuma za ta ga kai ma baka cika ba amma da ta samu masu muhimmanci sai ta hakura da sauran to kai ma an ka samu masu muhimmanci sai ka hakura da sauran yace kuma tsakaninka da Allah cikin waɗannan conditions da ka kawo guda goma shi tsaye mu kalle su kowanne kai ya tabbata a kanka ita ta zama kyakkyawa to sai a kalle shi kuma kyakkyawa ne ko mai nan ta zama mai hanci to shi yana da hanci ko baya da shi <laughs> da aka yi ta lissafawa cikin wannan goma da ya ce su yake bukata shi baya da guda biyar mun ci sa'a dai mun samu hudu uku dai tabbas mun yadda yana da su hudun muka ce mai masa alfarma mu cika mun san dai bai kai rabi ba to kaga a ina amfanin wannan a cikin rayuwa babu yadda za a kace sai ka samu duk abin da kake wallahi ba wanda zai samu duk abin da yake so a cikin rayuwa ba zai yi ba da haka ku nemi menene yafi muhimmanci idan kina son abu guda hudu ko biyar kidaya waɗanda ke ganin sun fi muhimmanci in kin same su a wajen mutum shi kenan idan mutum ya misali dai abin da fi komai muhimmanci ya addini sannan abin da ke bi masa ɗabi'a sannan abin da ke bi masa wato ilimi domin wanda yake da addini yake da ɗabi'a ko da baya da ilimi addinin nasa ɗabi'a su za su iya sa ya koyi ilimi ko ba haka ba amma mutumin da baya da addini yana da ɗabi'a ai yana da matsala wato babu mace tsakanin shi da baturen ingila wanda yake arni akwai ɗabi'a in ya ga dama amma ko baya da addini ko kuma ya kasance ga addini ga ilimi amma baya da ɗabi'a ta gani, to wannan ma akwai matsala ta tare to kun ga wannan za a kalla addini ɗabi'a ilimi halin da zai iya rike matar ba lalle bane ya zanto mawadaci amma ya zanto yana da halin rike matar yadda za a ci ko ba daɗi da yana da halin da zai rike ta haka waɗannan al'amura suna da muhimmanci a cikin rayuwa idan an same su su a samu to amma in aka tsaya ana wani kallace kallace da kwakwale kwakwale to ya ba ta lokaci da yawa sannan kuma ke ki dauka wai kin je aure ne ma kamar wani yawon shakatawa da haka kike allura dai idan kin je zaki wa kwana to ai kin ga Allah bai samu ki albarka a cikin rayuwar auren ba kuma akwai wani abu lokacin da zaki allura ma'ana yanzu kin yi auren sai kika allura kafin ki da kika je zama yaki sai kika yi kwana da Allah ya rufa mun asiri yanda ban yi allura ma da juna biyu to kafin ki samu wani kuma wannan allura ta kare to sai kika samu wani sai kuma ki sake yin me sai kuma ki sake zo a yi allura sai ki tafi to shi ma kika je din bai zauna ba dan Allah na mu'amalantar ki ne da fatan dan duk lokacin da zaki aure ni kika yi allura fata kike kar mu zauna sai Allah ya mu'amalance ki yi miki sakamako da wannan fatan naki da wannan manufar taki shikenan sai ki je mu zauna wata goma shikenan ko ku zauna wata goma shikenan sai ya sake ki wannan wata goma ya sake ki wancan wata goma ya sake ki allura allura allura to ana nan fa wannan allura tana da side effect ɗinta kana da abin da kira al'asarul janibiyya da za ta haifar miki to sai ki zo daidai lokacin da kike son ki samu haihuwa kuma ki rasa wallahi na gani da ido na ba labari ba wadda ita ma ta yi auren ta yi allurar mijin bai sani ma take zuwa ta yi alluran ta yi alluran ta yi alluran daidai lokacin da take ganin ta gamsu ya kamata ya zama mijinta sai ta daina yin allura kuma tana son haihuwa kuma Allah ya hana ta wallahi na gani da ido na ba wai labari bane za ku tsoraci ubangiji abinda ake so mutum ya bi hanyoyin da Allah ya ce sai kuma ya dogara ga ubangiji yayi roƙon Allah Allah ka bani mijin da zama zauna da shi zama na amana zama na gari zama na to kuma addu'ar ki tana da muhimmanci sannan kwazon ki da himmar ki ma kuma yana da muhimmanci a hada da kwazo da addu'a wannan shine sai kiga Allah ya rufa miki asiri kin samu mijin aure na gari ko kai in namijin ne sai Allah ya rufa maka asiri ka samu ta gari to sai takardar mu ta karshe yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam eh, ita ce dai tana tana tana azumi kuma sai al'adar ta zo yarinya budurwa a karam to wai sai tana jin kunyan iyayenta da kuma sauran jama'an gida ko ruwa ba ta sha haka za ta kai wai azumin har zuwa yamma tana koye wannan ɗin wai kada a ce ita yarinya karama kuma gashi tana al'ada to wannan yasa tana ta koyewa ya hukuncin wannan a'a bai kamata ta yi azumi ba ko a koye da ta ci abincin dan in ta yi azumi ta aikata ya hakuri za a karanta tambayoyi ya hakuri tambaya ta farko uwa tana cewa shin Allah ga ta malam ni dai mai takaba ne to an ce mai takaba ba ta fita zuwa ko ina to aka makalla shin zan iya zuwa sauraron wa'azi kuma zan iya zuwa kiyamun laini? ko kuma bada duka waɗannan ba za ki musu ba za ki tsaya a gida inda wa'azi ne sai dai ki saurara a rediyo ko a talabijin ko kuma ki ji kaset kiyamul laili kuma kiya ya dage don mai takaba an hana ta fita har sai ta kammala takaba wannan haka aya ta nuna kuma haka hadisin manzon Allah ya nuna sai tambaya ta gaba Mai ta tana cewa washin Allah ga gafarta Allah ya ta malamu ne da yar mu ta kai kaman shekara biyar ma da balaga to amma ba ta so yin azumi to shin aka maka la wanne irin horo addinin musulunci ya halatta mu yi mata ina da kila kun yi sakaci tun tana yarinya ba saba ba ta yi ba duk wanda bai saba da abu tun yana yaro da wahala bayan ya girma ya ce zai fara yin sa to a yanzu abin da ya kamata shine da ta balaga dai za a yi mata waziya faɗakar da ita a nan ta idan ta kiya mahaifin ce samu bulala ta zane ta da ita kuma ta kama ya kulle ta a ɗaki in ma ta ƙi yin azumin sai a kulle ta a ɗaki to ba za ki ci abincin ba har sai rana ta faɗi ko ki yunwa mai hujja da lada ko ki sha yunwa da babu hujja babu lada akai wannan ya rage naki har sai ta yadda za ta dole ne a yi mata wannan hura a samu mahaifi wanda yake gaske ba magana jin tausayi idan mutum ya saba wa ubangiji ya samu bulala lafiyayya sosai da sosai kare da ki fuska sannan kare da ke ta da wani abu ko itace wanda zai mata targaɗe ko karaya amma dai a samu bulala wadda za ta ji a jika cewa lallai an zane ta sosai ciki da bai wannan zai kyau zai taimaka mata kwarai da gaske sannan kuma sai a ta mata addu'a Allah shirye ta sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ya ta malam ni ne da mai gida gidana baya son in je islamiyya duk yawancin tashin hankalin mu akan islamiyya shi kuma bai koyar da ni ba shi kuma bai bar na je islamiyya ba mun tashi fada kuma sai ya dinga ce min tsinanniya kawai akara makalla wanda ta ya kamata mai Shehu Usman Ibn Fodiyo ya faɗa a cikin littafin sa Irshadul Ikhwan cewa idan mace ba ta da ilimin yadda za ta yi alwala wanka taimama sallah azumi da sauran ibadoji kuma mijinta ya ƙi karantar da ita to ya halatta ta fita ta koya ko da ba da izininsa ba bai idan ta tsaya za ta mutu kenan ba ta ibada dan ba ta san ma yadda ake tsarki ba idan ba tsarki babu sallah in ba sallah kuma babu addinin ma gaba daya rushe addinin kenan dan farkon abin da za a yi wa mutum hisabi ranar tashin kiyama sallah idan ta yi daidai sauran ayyuka ana sa ran su yi daidai idan sallah babu ita kuma sauran ayyuka ma kenan an tozalta su ba su da mutunci ko kima kenan to da haka anan gurin zaki bi shi ta laluma akan yayi take je makaranta idan yaki ko da baya so ko ko yana so ko baya so sai kin je kin yi karatu dan ta hanyar haka zaki san addinin ki ba zaki mu rayuwa kawai haka baki san ibada ba ba zai yiwu ba musulunci bai da wannan damar ba sai takarda ta gaba mai ita tana cewa washin Allah ga ta malam don Allah a yi mana bayani wai shin aikin gwamnati laifi ne kuma menene dagutu a karamar Allah don Allah da aikin gwamnati ba laifi bane dagutu kuma shine duk abin da zai sa ka sabawa Allah duk abin da ya sa ka saba wa ubangiji to ya zama ɗagotunka ya danganta kuma irin girman saban ko kankanta saban idan babban sabo ne kamar ya sa ka kafar cewa Allah ka yi shirka da shi ka yi tarayya da shi to mutum ya kafirta kenan idan karamin sabo ne to kuma mutum ya yi aikin sabo kenan ba za a ce ya kafirta ba wannan shine tagut duk abin da ka saba Allah saboda shi ka bi shi ka bar Allah ka bi shi ka bar manzon Allah na'am sai tambaya ta gaba yar uwa tana tambaya ne game da wai ɗaukar jinjiri a kalla. ta ce a kalla, idan mutum ya saci jinjiri kuma zo ya tarbiyyar da shi ta hanyar musulunci ya riƙe shi ya zama nashi kuma ba tare da sanin iyayensa ba ko da kafirai ne ko da musulmai ne to shin haka ya halatta in kuma bai halatta ba daga bayan mutum ya ji me ya kamata ya yi bai halatta ba bai halatta mutum ya sato jinjiri a wurin mai shi wannan haramun ne kaulan wahida ko da rike shi zaki ki ki tarbiyance shi ki masa duk wani gata kila ma sama da yadda mahaifiyarsa za ta yi masa duk da haka bai halatta ba kin san uwa ba a canjinta a duniya ba abin da yafi uwa ko babu wani abu a madadin uwa babu shi saboda haka duk wanda kika raba da mahaifansa wato kin raba kin haifar masa da matsala a duniya kin sa shi cikin wata damuwa a nan wurin idan har kin yi irin wannan tubanki shine ki maza ki mayar da shi wajen mahaifansa idan kin san su ki mayar da su wajen mahaifansa wannan shine wajibi a kai idan da kike so ki samu ba ta wannan fuskar zaki ba ta sata zaki ba ga waɗansu sun haifa sun jefar an kai su gidajen marayu sai ki je ki zaɓi yadda kike ganin ta yi miki in namiji kike so in mace kike so in ɗaya in biyu sai ki ɗauko sai ki je ki rena a gidanki to kin ga wannan shine abin da zaki ki samu lada amma wancan uwarsa tana so ta rike ke kuma kin je kin sato kin ga wannan ba daidai bane sai tambaya ta gaba yar uwa tana tambaya ne game da hukuncin yan a caba a karamakalla. ta ce mu dai Allah ga ta malam mukan sayi mashin dubu sittin da ɗaya kuma mu ba yan a caba mu ce su biya dubu ɗari da ashirin a cikin wata biyar mashin ɗin ya zama nasu to wannan abu da muke yi ya hukunce shi a bai halatta idan aka shi aka ce biya dubu ɗari da ashirin da ashirin a cikin wata biyar a cikin wata biyar idan ya biya mashin din ya zama nasu to in bai biya ba fa ya zama naki ana yin ciniki ne kan abin da yake da tabbas idan har za ki sayar masa a matsayin bashi dubu ɗari da ashirin ya halatta amma karki iyakance watanni ba ke za ki iyakance ba sai zanto watannin ke da shi kuka iyakance ba ke kaɗai ba ke kina wata uku shi yana wata goma har ku dawo ku zo ku yi ittifaki akan wata takwas kuma in wata takwas sai yana da kuɗin biya to in baya da kuɗin biya aka ce ayin yafe sai nan gaba a ƙara masa lokaci wannan shine abin da idan an yi ba a yi wani wayo na yadda riba ta shiga ciki amma iyakar cewa mutum wata uku to inda zai wuce wata uku kuma sai a yaya kudin sai su karu ko su ragu ko kuma su yaya ya kamata a yi abu wanda yake a fili a cikin al'amura da kasuwanci da cinikayya sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam idan muna bin limami a cikin sallah idan yace sami Allahu liman hamiddahu to mu ma mu din za mu ma za mu ce sami Allahu liman hamiddahu ko kuma a iyakacin mu mu ce rabbana wa lakal hamdu kawai shikenan ma mu ma zai faɗa ma mu ma zai faɗi sami Allahu liman hamida a sirrance sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu a bayyane haka ka'idar take kamar da shi ma liman bayan ya faɗi sami Allah wa liman hamidahu kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu a sirrance wato kun ga shi liman sami Allah wa liman hamida a bayyane dan ku amma rabbana wa lakal hamdu din sa a sirrance zai faɗe ta ko kuma mu sami wa liman hamida din ku a sirrance rabbana wa lakal hamdu din ku a bayyane yadda abin yake na'am sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa Allah ya ga ta malam muna so a yi mana bayani a kan tarbiyya da kuma renon ciki a musulunci wannan latta kenan latta kenan amma ba fitawa ba ce ba wannan shawara take bayarwa wannan kuma za a duba idan lokaci ya bayar to in ba a samu lokaci ba sai a haƙura sai wani lokaci sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam ni ne na je asibiti sai aka ce za a ɗauki hoto na wato hoton al'auranta a karamakalla to shi kenan aka ce kattai azumi sai ta zo da aka ɗauka to bayan an ɗauka kuma sai wani jini ina fitowa to hukuncin wannan jinin a karamakalla shin za ta yi sallah ne ko kuma da wannan jinin ko kuma za ta bari sai shi ma wannan jinin ya dauke daukan hoton da ya sa jinin ya fito nan. Eh. to jinin al'ada da yana da alamomin su da ya kamata kowace mace ta gane su da shi idan kin ga yana da alamomi na jinin al'ada to ba za ki yi sallah ba sannan kuma jinin al'ada yana da lokaci kowace mace ta san yaushe take yi ko a farkon wata ko a tsakiya ko a ƙarshe idan kwanakin da ya zo kwanaki ne na jinin al'ada ɗaya kenan sannan ya zanto yana da siffofi na jinin al'ada to ya zama jinin al'ada amma idan kwanakin ba na jinin al'ada ba ne sannan siffofin ma ba na jinin al'ada ba to kin ga ba za ki ɗauke shi jinin al'ada ba ba zai hana ki sallah ba ba zai hana ki azumi ba to sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam shin idan mutum ya zo itikafi yana daga cikin sharɗin itikafi barci ma ibada ne ko kuma a'a barci baya cikin ibada a kan don waɗansu zuwa yi tashi ka barci kawai sai an tashi da a isa ba a tashi sun yi su sake koma barci bukata sai ta jikin ɗan adam bukata ce ta jikin dan adam dole sai ya yi bacci kafin ya samu lafiya to amma wannan baya nufin cewa kuma an zo itikafi kuma a yi ta yin barci a ce kullum kawai a yi nan gaba ɗaya barci ake wannan baya da amfani sosai ya kamata ke da kika shiga itikafi wai me itikafi yake nufi hakikanin abin da itikafi yake nufi wato mutum ya keɓance kansa tsakaninsa da mahaliccinsa tsawon waɗansu kwanaki da ya ɗiba ta yadda ya fita daga alaƙa da dukkan wani abu na duniya sai abin da ya zama dolar rayuwa abin da ya zama dolar rayuwa abinci abin sha bukatuwa zuwa gaban ɗaki barci wannan dolar rayuwa ne to ko su waɗannan al'amura da suka shafi dolar rayuwa mutum zai yi su ne daidai ruwa daidai tsaki daidai bukata daidai ruwa daidai tsaki yanzu a cikin awa 24 barcin awa nawa mutum zai yi ya zanto bai cutu ba a cikin awa 24 barcin awa nawa mutum zai yi ya zanto bai cutu ba daga nan wajen barcin awa nawa awa biyu